suna ta tambaya to an ɗauko an kawo nan wurin ofis wajen gareji nan aka ga ko liman ko ladan ko su awalu ko sagiru yana hannun suna ta tambaya cewa sai an je ɗorai sai an je ɗorai to an kawo nan wanda ke bukata saboda ana korafi ana cewa ana yin abubuwa ba a sani ba يقول subhanahu سبحانه وتعالى يريد الله يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً wa'annan ayoyi da suke nuna suke bayyana rahma ta Allah maɗaukakin sarki da yanda Allah maɗaukakin sarki yake son bawansa da ya halicce shi to amma shaiɗanu da shaiɗan da taurin kan ɗan adam duk yadda aka yi sai manzo Allah ce inna la yahliku ala Allah illa halik banda ke fa ba wanda zai halaka saboda Allah madaukakin sarki ya shirya ma komai ya tausaya maka ya mutunta ya yi afuwa ya yi gafara ya yi sakayya ya yi menene da menene amma ɗan adam duk yadda aka yi sai kuma an samu wanda zai shiga wuta wannan ɗan adam saboda shi aka saukar da shari'a saboda shi aka aiko shi da ɗan aljani saboda su aka saukar da shari'a aka aiko annabawa aka sa 'yan sanda aka sa kotu aka sa kurkuku duk waɗannan ba su isa su hana ɗan adam ba sai ya je ya shiga kurkuku ko sai an sai masa da haddi to ba kalli abin da Allah barkin sarki ya faɗa yake yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum wa yatuba alaykum wa yuridu an yatuba alaykum yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana son ya muna kaza yana son yayi kaza yana son yayi kaza dan adam din nan saurin kunne kunnensa yana da yawa sama ta ce ya Allah ka ba ni izini na sauko na kashe na rufe dan adam saboda ya ci alherinka ya ki bude fa innahu akala khairaka wa mana ashkuraka duwatsu suka ce dutse ya ce ya Allah ka bar na sauko kan dan adam na halaka shi saboda ya ci alherin ka ya ki gode maka kasa ta ce ya Allah kamar na tsage na haɗe ɗan adam saboda ya ci alkhairin ka yake gode maka sai Allah madaukin sarki ce law rahimtumuhum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum da ku kuka halice su da kun tausaya musu da ku kuka halice su da kun tausaya musu da'uni wa ibadi ku kyale ni da bayina in tabu ilayya fa ana habibuhum <coughs> in suka tuba ni masoyinsu ne wa in lam yatubu fa ana tabibuhum da a ce ku ka halice su yanzu injiniyan da ya tsara gini aka gina gini tun daga foundation har an kai hawa ɗari ko hawa nawa aka gyara komai da komai kuma zai so ya rusa wannan girin zai so wata illa ta samu wannan girin yo haka dan adam Allah madaukakin sarki baya son illa ta same ka baya son ya maka azaba baya son ka shiga wuta baya son ka kafirce baya son zaka zaka za amma sai sai ce wa hadainahu najdaini ya baka hankali ya shirar da kai tafarki guda biyu ya nuna maka ga aikin alkhairi ga aikin sharri ga wanda zaka yi kar ka yi wannan to amma duk da shi dan adam baka da yadda za ka yi da shi sai ya halakar da kanshi Allah ya kiyaye to in Allah madaukin sarki yana son shi da alkhairi to me yasa ya kyale shi halaka suka ce a'a ai Allah madaukin sarki ba kyale shi yayi ba misali kana da ƴaƴanka guda biyu sai ka kirawo su ka ce bayan ka tarbiyyatar da su ka ilmantar da su ka ce kai ga miliyan ɗaya je kai kasuwanci kai ga miliyan ɗaya je kai kasuwanci sa'an nan ka zaunar da su duka ka ce ban da cinikin giya banda taban wiwi banda riba duk abubuwan da ba su da ke za su halakar da dukiya ka faɗa musu ka ce ku je ku yi ta harkar ku je ku yi kasuwancin ku bayan ka bayyana musu duk abin da yake ya dace da abin da bai dace ba da suka kama hanya ɗaya sai ya ɗauki maganar ka je yana aiki da ita ɗaya bayan ɗaya ɗaya kuma da fita sai ya je bisan zuciyarsa ka sa ido kana kallon su wannan ya bi abin da ka faɗa masa sai dukiya na ta bunkasa tana ta albarka wannan sai dai kauce ma abin da ka faɗa masa ya bi son zuciya ya bi abokai ya bi titi ya bi menene da menene sai dukiya ta halaka to sai a zo a ce to yaya aka yi kana kallon sa kamar dukiyarsa ta halaka a'a ai wannan ma ina kallon sa wannan ma ina kallon sa kafin dukiyar ta halaka me na musu me na faɗa musu menene ban bayyana musu ba ai ba ni da laifi ba haka bane ba to gashi nan Allah madaukakin sarki ce yuridu Allah li yubayyana lakum ay kay yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum sunnonin waɗanda suka gabace ku su ne annabawa da manzannai da salihan bayi sunnoninsu shine a auri kaza kar a auri kaza Allah ya haramta kaza Allah ya halatta kaza wa ya tuba alaikum kuma Allah yana so ya karbi tubanku wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki masani ne kuma mai hikima ne da yake aji komai inda ya dace har yanzu kuma Allah da yana kira yace wallahu yuridu an tuba alaikum Allah yana son ya karbi tubanku wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati amma waɗanda ke bin shahawa masu bin san zuciyarsu wanda suka kauce ma hanyar annabawa da manzannai su kuma mai suke so yuriduna an tamilu mailan azima suna son ku kauce hanya kaucewa kuma mai girma suna son ku halaka suna son ku je ku halaka tare yuridullahu an yukhaffifa alai anku. Allah yana son ya sassauta muku nauyin shari'a din nan ya kawo muku sassauci amma ba sai aka ce wa khuliqal insanu da'ifa ai mutum dan adam tabi'arsa akwai rauni a ciki a wajen sha'awarsa a wajen biniya gininsa a wajen komai akwai rauni a cikin dan adam Allah Allah ya ba mu iko bin annabawa da manzannai kauni hajjariyatu ala manhaji mutadina min al-anbiya'i was-salihina hanyoyin waɗanda ake son a shiryar da ku kenan to amma sai Allah madaukin sarki ya ce wa kum sunan allazina min qablikum ay turuqahum hanyoyinsu fi tahrimil ummahati wal banati wal akhwati ma'ana da annabawa da manzannai da salihan bayi wa'annan duk haramun ne a wajensu ma'ana mutum ya auren iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa فإنها كانت محرمة على من قبلكم وهم الأنبياء وأتباؤهم لتقتدوا بهم أي al'umman da suka gabace ku annabawansu da manzannansu wannan duk haramun ne su ma a wajensu a cikin su da shi yasa ake son ku yi koyi da su wa yuridu an ya tuba alaikum yarji'u bikum amma asiyatihi allati kuntum alaiha ila ta'atihi Allah madaukin sarki yana so ya dawo da ku daga sabansa da kuke yi ku dawo ku zo kuna bin sa fatubu ilaihi wa talafaw ma farata minkum bitawbati yaghfir lakum dhunubakum eh ku tuba abin da ya gabata a tuba a daina a yi istighfari a yi nadama sai Allah madaukakin sarki ya karbi tubanmu sa'an nan ya gafarta mana wallahu alimun bi masalih ibadihi Allah yana sane da abin da yake maslaha ne na bayansa <coughs> fi amri dinihim wa duniyahum hakimun fi ma dabbara fi tadbiri umurihim Allah madaukakin sarki kuma yana da hikima a cikin sarrafa bayansa to sa'an nan sai Allah madaukakin sarki sai malam yace yuridu Allahu an yukhaffifa yuridu an yukhaffifa ankum an yukhaffifa a ahkama shar'i Allah madaukin sarki yana so ya sassauta muku hukunce hukuncen shari'a bima marra min at-tarhisi dangane da abin da gabata na ayi kaza sai a zo ayi sassauci a sassauta a bada izinin ayi kaza kar ayi kaza aw bi kulli ma fihi takhfifun alaikum sai ce wa khuliqal insanu da'ifa ai an halicci dan adam ne ai ajizan غير قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهوتها dan adam yana da rauni ba كو lokaci yake iya mallakar با ba balle hana ta halaka su shi yasa Allah madaukin sarki sai kauri ya kalli raunin dan adam sai masa sassauci wannan duk suna nuna rahmaniya ta Allah madaukin sarki da gafara da tausayin da Allah yake ma bayinsa ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا الله ينا كرم صفة إيماني wannan alkur'ani da muke karantawa maganan Allah ne saukar da alkur'ani sa'an nan ya aiko maka wanda ya fi ka ya zo ya karantar da kai wannan alkur'ani duk al'ummomin duniya ba wanda ya taɓa samu wannan ɗaukaka da daraja sai al'umman musulmai duk al'umman duniya da wayewansu da ci gabansu da iliminsu da karfin tattalin arzikinsu da karfin komansu da shari'a da komai shari'an da suke yi magabatansu ne suka yi ƙoƙari suka tabbatar da waɗansu abubuwa ya zama musu dokoki tun daga ingila faransa amerika majalisar ɗinkin duniya kotun duniya duk baki ɗaya abubuwa ne da magabatansu suka tattaro shi yasa in za a yi shari'a sai a ce a ingila shekara ɗari biyar da suka wuce ko shekara kaza da suka wuce an taba yin kaza an taba yin kaza ga hukuncin da aka zantar haka faransa haka amerika haka dukkan duniya amma kai shari'ar da ke hannunka allah ne madaukakin sarki ya saukar da ita ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da kai sa'annan wannan littafin da kake wasa da shi saboda daraja da ɗaukaka ba a ɗaukar shi da tsarki ba a karanta shi sai an koya wa idza qara'nahu fattabi qur'anahu in muka karanta ka bi yadda ake koya maka ba wanda ya isa duk inda ka kai da iya larabci baka kai saka dauki alkurani ka je ka karanta ba sai an karantar da kai an koya maka saboda yana da ka'idoji wajen rubuta shi yana da ka'idoji wajen karanta shi alkur'ani kadai ke da wannan mu'jiza da daraja da ɗaukaka misali in za ka karanta farkon suratul bakara sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ma'ana alif lamun mimun alaysa kadhalik ba haka bane ba to in ka zo alam nashra da alam tara kaifa kuma fa sai ka ce alam nashra ai shi ma alif ne da lamun da mimun me yasa can ka ce alif lam mim nan kuma sai ka ce alam nashrah laka sadrak harufa ne guda uku ya aka yi sai aka ce haka aka saukar da shi a can din alif lam mim shine daidai in ka ce alam zalikal kitabu kowa ya san ba kai baka san abin da kake ciki ba a nan kuma ka zo ka ce alam tara kai ka ce alif lam mim tara kai fa ala rabbuka bi ashabil fil ya zama me ya zama gwaranci ya zama gidadanci ya zama komai saboda alqur'ani yana da ka'idojinsa saboda daraja da ɗaukaka to amma sai aka yi rashin sa'a al'umman da aka sauka musu da alkur'ani sun kasa su tallata alkur'anin a duniya baki ɗaya sun kasa su tabbaka alkur'ani akan su. balle alkur'ani ya yadu amma waɗanda suna su kokari ne na kwakwalwa ko ya zama kuskure ko menene da menene waɗanda suka yi abin sun mutu shekara ɗari biyar shekara dubu amma har yanzu suna kashe kuɗi suna girmama abubuwansu suna mutunta shi to sai aka rasa musulmai ba su da yadda za su yi sun kasa yadda za su yi su ɗaukaka shari'ar da Allah ya saukar musu alkurani Allah ne ke magana ya na amanu duk wata kasa a cikin duniya ba wadda za ta fito maka da dastur za ta fito maka da kundin shari'ata ta ce Allah ne saukar da ita su ne suka iya kokarin su amma kai sai ka ɗauki alkur'anin sai ka mai da shi ko a gida ana ajiye in ka ga dama ka karanta amma aiki da shi ba lallai bane ba a wajenka saboda me saboda ai kasar da kake akwai dastur akwai sanda kake akwai kundin shari'a kundin shari'ar Najeriya ya hana ka a cikin gidanka ka yi aiki da shari'ar musulunci kundin shari'ar Najeriya ya hana ka gidanka tsakanin kai da matarka da 'ya'yanka ku yi aiki da shari'ar musulunci kundin shari'ar Najeriya ya hana ku unguwanku ko kasuwancinku ku yi aiki da shari'ar musulunci har abada bai hana ba waɗannan da suka zo suka ciccire abubuwa aka tabbatar da kundin kullu za a yi gyare-gyare kullu za a canza kullu za a yi menene da menene alkur'anin da Allah ya sauka maka da sunnar da manzo Allah ya kawo manya-manyan malamai tun daga sahabbai hatta ai har zuwa kansu imamu Malik duk wata matsala da ta danganci rayuwar dan adam tun daga tsarki alwala har kasuwanci har cinikayya auratayya kamfanin duk wani abu sai da suka fito da shi baki ɗaya fiye da waɗancan abubuwan da ke hannunsu to amma kai sai ka zo ka rena da taka shari'ar alherin da Allah ya sauka maka sai ka rena da shi sai ka je kana bin wa'ansu wa'anda abubuwan larurar su ce ta sa su kirkiro wa'annan da sun samu wannan alkhairi ba za su yi wasa da shi ba sai ka ce to ai ai Najeriya tana da kundin mulki tana da shari'a tana da menene yanzu kasuwannin da ke Kano kamar kantin kwari kamar kwana singa kaman dawanau kamar kasuwa karimi kamar kasuwan yan kaba kaman kasuwan menene da menene duk kasuwanni in aka je aka gina ofis aka ce a kawo malamin da ya karanta fikiyu har ya karanta risala yana zaune shi zai kula da kasuwannin duk wani abu da ya taso a je wajensa ba ya aiki da shari'a ba wata kasa ko wani wuri ko wani mai mulki zai zo daga wani wurin ya zo ya ce don me aka yi haka to me ya hana ayi yi haka a unguwa aka samu masallacin unguwa ko dattawan unguwa a samu manyan mutane malamai waɗanda suka da malamai da masu mulki shi kenan sai a samu a cikin kowace unguwa a samu mutanen da su ne za a koma gare su a tambaye su wani abu wannan matsala ta dame ta wannan matsala ta dame shi sai a samu dangi yan uwa da malaman da ke unguwa su ne za su tattauna menene ya faru menene ya faru kaza da kaza da kaza da ba wanda zai bukace je kotu ba wanda zai bukace je ofishin yan sanda police station ba wanda zai bukace saboda me zaka je kai zaka je ne a warware maka to a unguwan ku a warware maka to me ko zai kai ka waje ba abin zai kai ka waje in ba haka aka yi ba ba yadda za a yi mu ci gaba ba yadda za a yi matsalolin mu su warwaru ba al'umma a duniya tunda aka yi duniya ba al'ummar da ta taba ci gaba sai dai akan harshenta harshenta da Allah ya sa ta tashi a ciki shi ne za ta yi amfani da shi ta samu ci gaba a cikin kimiyya da sana'a da kasuwanci da addini da komai da komai har su je sama kasar amerika sun je sama da wani yare kasar rasha sun je sama da yaren amerika da yaren ingila kasan china sun yi da yaren wa kasan japan suna yi da yarensu kasar india ta yi da yarenta kowa zai da yarensa yake yi ba za ka taba shiga zuwa ka je ka ɗauko wani yare ka zo ka samu ɗaukaka da ci gaba da shi ba har abada ba za a taba yin wannan ba sai dai in wannan yaren akwai ilimi wasu fannoni da suke da amfani sai ka mai da shi a cikin yarenka haka suka yi su ma sai da suka je andalus suka je kasashen lokacin da musulmai ke da ɗaukaka ilimin da musulmai suka bari shi shine suka fassara su zuwa yarensu suka je suka faɗaɗa shine suka zo kuma suka kwace abu ya sobe yana hannun su kuma kowa sai ya je wajen su in yi sun ga dama su dan tsakuro su baka in ba su ga dama ba su nuna maka ga abin da zaka je ka yi ka je ka san ku ka lalace ka ta da to ya za a yi haka dole abubuwan da ake bukata a cikin rayuwa sai an fassara su da yaren kasan mutumin kano ba abin da za ka yi masa ya fahimci komai daidai sai ka yi masa cikin hausa ko addini za ka karantar da shi sai ka yi masa hausa in ma ilimi za ka karantar da shi sai ka mai da shi da hausa yarbawa sun fara tun daga firamare har zuwa sakandare suna komai da yarbanci suke yi to ina bahaushe yake harshen hausa harshen hausa a cikin afirka ya fi duwar harshe faɗi da ɗaukaka da samun karbuwa da saukin al'amari kana zaune wanda zai bugo waya dan Allah wanda ta bugo waya malam ga abin da ya faru in aure shi ko kan aure shi wanda ya bugo waya malam ga shi halin da muke ciki ya za a yi me kake gani kuna zuwa ba mu fitawa a ba mu shawara wannan ya bugo wannan ya bugo abubuwan da ya kamata a cikin unguwa dangi da jama'a da malamai za a zauna a warware wannan matsala an gama da ita to amma inda yake sai ka ji wai ba wanda zai warware mishi wannan matsala bai samu wanda za a warware mishi wannan matsala ba tare da cewa wannan matsalolin an warware su shekaru nawa da suka wuce suna nan a ajiye in aka ce a fassara su baki daya a buga su zama littafai kan kanana kowa gidan shi zai zama malami da matsala ta tashi maka ka yadda minti goma sha biyar kana cikin gida ka warware wannan matsalan gashi da za karanta da hausa ne za ka karanta ka fahimci ka gamsu kai ma ka faɗa ma wani to amma yaya za a yi wannan matsalolin suna ci da larabci ne baya jin larabci ba ta jin larabci ya za a yi balle abu ya danganci addinin musulunci yana da kwarjini yana da haiba yana da ban tsoro a'a sauwake musu za a yi ya zama na kowa yana da library yana da ɗakin karatu a gidan shi ko da ɗan kaɗan ne ba lallai sai sun yi tsada ba naira kaza naira kaza naira kaza za a je a saya ajiye kowa matsalan addinin shi ya dame shi to sai ka gamsu ka fahimci addinin ka ka san muhimmancin addinin ka sa'annan sai ka tabbatar da cewa kai din nan Allah ya girmama ka duk kasashen duniya kundin mulkin su tsarin rayuwarsu su ne suka kirkiro abinsu amma kai kundin mulkinka da tsarin rayuwarka Allah ne ya saukan maka kuma ya aiko maka wanda ya fi kowa daraja da ɗaukaka ya fassara maka komai sa'an nan sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malaman mazhabu suka fassara maka komai ba abin da kake bukata sai dai ka karanta ka yi aiki da shi amma karantawan ya gagara aiki da shi ya gagara saboda ba kowa ne ya iya larabci ba kuma mutanen kasa ba su yadda a zo a yi haɗin gwiwa wannan mai kuɗi ya kawo kuɗi mai mulki ya kawo kuɗi da mulkinsa wannan ya kawo a zo a zauna a sauƙaƙe a sauwaƙe ma al'umma al'amarin rayuwa da al'amarin addini kowa yana tsaye ne kowa kansa kansa yake kowa kuɗinsa na tsuke a jihunsa ko a cikin akawuntinsa ba baya son ya taba komai ya taimaka ma addini ya taimaka ma harshen hausa ya taimaka ma kasarsa sa'annan kuma kowa yana cewa shi zai kafa gwamnati don ya taimaka don ya kafa gwamnati don ya menene da menene to abubuwan da ake fadaɗin ina suke a aikace <laughs> ina suke akar ya lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al batil ma'ana al haram kada ku ci dukiyarku tsakaninku ta haram ta hanyar haram la ta'kulu amwalakum bainakum dukiyarku tsakaninku da haramun illa an takuna تجارة an تراد منكم wala تقتلوا أنفسكم sai dai hanyar kasuwanci in dai tijara ce za a yi ta hanyar halar aka bi ka'idodin da shari'a ta gindaya to za a ci halar kenan kuma yace wala taqtulu anfusakum kada kashe kawunanku anfusakum kawunanku ina ma'ana anfusakum kawunanku ma'ana ni kada kashe kaina ko kai kar ka kashe ni ni kar na kashe ka ko kar mu kisan kai tsakaninmu shine za mu zo mu karanta insha Allah inna Allah kana bikum rahima Allah madaukakin sarki yana tausayin ku yana jin kanku shi yasa yake kawo muku waɗannan ka'idoji na zaman lafiya shuru'un fi bayani ba'd al-muharramati al-muta'alliqa bil amwal an yi magana game da dukiyar marayu an yi magana game da gado an yi magana game da aure wanda za a aura da wacce ba za a aura ba wacce za a aura da wacce ba za a aura ba to shine kuma sai Allah madaukakin sarki yazo ya ce to mu tsakanin mu fa da can tsakaninka da maraya ne tsakaninka to yanzu mu tsakanin mu fa ya halatta da zalunce ka na ci dukiyarka ko ya halatta ka zalunce ni ka ci dukiyata shine ya ce a'a لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام kada wani ya ci dukiyar wani akan haramu allazi la yahillu fi shar'i wanda bai halatta ba a shar'ance wal batilu ma laysa bi haqqin duk abin da ba gaskiya bane ba halal bane shi sunan shi batili to wujuhu zalika kathiratun hanyoyin cin dukiya ta hanyar haramu suna da yawa kaɗan daga su kan riba riba haramun ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum wa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum wa ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna riba haramun duk wanda ya tara dukiyar allazi riba Allah madaukin sarki ce na ya akuluna riba la ya na illa kama ya kumu allazi ya takabbatu shaitanu min almas zalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba wa halalla Allahu albay'a wa harrama a faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha wa lahu ma salafa wa man 'ada وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات معنى ربا تميتشي ربا ربا كل قرض جر منفعة مشروطة وهو ربا جرباش دعك با متو aka yi masa shara'i in zai biya sai ya ƙara ko da kwandala ne wannan mu'amala ta zama riba dukiyar in ta yi biliyan Allah ya cire albarka a cikin dukiyar riba ba za ta taɓa yin albarka an fahimta zan ba ka rancen naira dubu karshen wata za ka biya ne za ka biya naira dubu da kwandala ɗaya ya zama riba ga naira dubu rance je ka yi zarafinka in ka samu naira dubu ka dawo da shi ka je ka yi zarafinka Allah ya hore maka ka samu naira dubu ka zo ka ce ga bashinka da na karba ga kuma naira dubu kyauta ya halatta ya halatta wannan shar'a ke amma wannan mu'amala da ake ta yi ta riba ita ce duk wannan mu'amala ita ce take take murkushe take cire albarka a cikin dukiyar sai a tara dukiyar da yawa a rasa kwanciyar hankali a rasa jin daɗi a rasa biyan bukata kan riba riba haramun ne wal qimar da caca haramun ne duk dukiyar da aka tsururoto a cikin caca a cikin caca dukiyar haramun ce wal ghasb wace والسرقة دساتا والخيانة ديودرة وشهادة الزور شهادة الزور ككربكو دي ددوك يدك صروتو أنا حرام ني وأخذ الأموال باليمين الكاذبة متيجي رزقون كريا saboda ya samu kuɗi wannan dukiya duk da ka tara haramun ne wa nahu zalika wa min al-batili al-buyu'at allati nuhiya anha naha anha shar'u yana cikin kuma haramun kasuwanci da aka ce tijara kasuwanci a kasuwanci akwai waɗanda shari'a ta haramta in kai kasuwanci ko ka tijara ɗin amma wace shari'a ta haramta shi ma ya zama bil to cikin waɗannan da ya kirgo ya ce riba qimar caca wal ghasb wal sai ce wal ina ba na khiyana kha'inci cin amana yaudara a ɗeba dukiya dukiyar ƙasa dukiyar gwamnati dukiyar hukuma dukiyar bayan Allah amana da menene da ajiya da duk wayannan baki ɗaya duk ana ce da su ne alkhiyana to shi yasa duk dukiyar da aka tara ta wayannan hanyoyin duk sunansu albatil a shar'ance shi yasa ba wani abin da aka yi sai dai an ɗora mana kai nauyi ranar lahira za a je a yi bayani Allah ya kiyaye sai ya ce wala an anfusakum ai na biyu kenan ko kada ku kashe kawunan ku, ai la yaqtulu ba'dukum ayyuhal na ba'dan kar wani ya kashe wani ma'ana kisan kai zub da jini haramun ne a shar'ance kafiri ma aka ce karka kashe shi sai da hukuncin shari'a sai da izinin shari'a sai ya zama haddi ko kisashi haka tsakanin dan uwanka da musulmi zubar da jini haramun ne illa bi sababin asbatahu shar'u sai dai da sababin da shari'a ta tabbatar cewa wane za a kashe shi ko za a zubar da jininsa in ba shari'a ce ta ce ya halatta a kashe wane ba duk wanda ya kashe shi ya yi haramu wa inna ma qala anfusakum li'annahum ahlu dinin wahidin fahum ka nafsin wahida yace kada ku kashe kawunanku an anfusakum kawunanku ma'ana mu duka baki ɗaya addinin mu ɗaya ne mun zamo kaman abu ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kenan abin da ya shafe ka ya shafe ni abin da ya shafe ni ya shafe ka to me zai samu riga zubar da jinin juna وقد صح عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annahu qala fi حجة الوداع manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fada ran da aka yi hajjatul wada'i hajjin ban kwana ala ku shaurara la tarji'u ba'di kuffaran kada ku zamo fa bayana ku zamo kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din wannan sare kan wannan wannan kashe wannan wannan kashe wannan hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fada kenan wa qila aka ce inna hadha nahyun lil insani an qatli nafsihi aka ce a wancan ma'anar tana nan wannan ma'ana kuma mutum an hana shi kare kashe kansa don me zaka je ka kashe kanka ranka amana ce Allah ya baka don me zaka je ka kashe ce hujja akan haramun ne mutum ya kashe kansa Birti kabi ma yu'addi ila halakiha akhraj al-bukhari wa muslim an abi hurairah qala imam al-bukhari da muslim sun rawaito daga abu ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce. akan mutum ya kashe kansa kenan man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada man taradda min jabalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda haka kawai bakin ciki ya same shi da gangan ya je ya hau dutse ya fado ya kashe kansa ko kan bene ya fado ya kashe kansa ko kan bishiya ya fado ya kashe kansa da gangan ko saboda al'amarin duniya ya ishe shi ko matsaloli shi masa yawa sai je ya hau sama ya fado ta kasa ya kashe kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo ranar tashin alkiyama a cikin wutan jahannama yana gangarawa yana halakar da kansa in gangara a dawo da shi yana gangarawa har abada mukhalidan mukhalladan fi nari jahannama a'adana Allahu min nari jahannama sa'an nan manzo Allah ko sallallahu alaihi ce wa man tahassa summan duk wanda ya kwankwadi guba duk wanda ya sha guba ya san zai kashe kansa faqatala nafsahu ya kashe kansa فسمه في يده يتحصاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا تراد الآخرة زيزو da kuma guba a hannunsa guban da ya sha din nan zai zo da ita a hannunsa ranar tashi alkiyama a cikin wutan jahannama yana kwankwada yana halakar da kansa yana kwankwada yana shan azaba Allah ya kiyaye wa man qatala nafsahu bi hadidati wanda ya doki karfi ko wuka ko bindiga ko wani abu ne ya kashe kansa فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه أي يضرب بها في نفسه في نار جهنم زي زوران تاشي القيامة da wannan wukan ko takobin ko karfin ko menene yana ta burma cikinsa a cikin wutan jahannama muhalladan fiya abadan wannan hadisin sahihi ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa fil babi ahadis au la taqtulu anfusakum in ka dauki cewa mutum kare kashi kansa ma'anarsa kenan in ka dauki cewa kar mu kar mu kashe junan mu manzo Allah ce la tarji ubadi kufara yadribu ba'dukum rikaba ba'd au la taqtulu anfusakum ko kada ku kashe kawunanku biktirafil ma'asi ya'ani la yaf'alu shay'an yastahiqqu bihi alqatla kada ka je ka yi abin zai sa a kashe ka ai ma kisasi ma'ana kada ka kashe wani balle kai ma a kashe ka kada ka yi abin da za a tsayar ma da haddi har a kashe ka in kai abin da aka tsayar ma da haddi aka kashe ka ma'ana kai ka kashe kanka kenan misla an yaqtula fa kamar yaje kisan kai shi ma a kashe shi فيقتل به فيكون هو الذي تسبب في قتل نفسه سيزم شيك سبب يزم سبب كشك السكينة بكسب الجريمة وقيل لا تقتلوا بأكل المال بالباطل وقيل لا تهلكوا أنفسكم بأن تعملوا لا تهلكوا أنفسكم بأن تعملوا عملا ربما أدى إلى قتلها duk abin da zai kai zai kai za ka yi ya bayi zuwa kashe kanka ko a tsayar ma da haddi shari'a ta ce karka yi Ya yace wala mani amin hamalil ayati ala jami'i hilma adi? Ya ce wancan ma'ana ta farko da ta biyu da ta uku duk babu wani suka babu karo tsakanin su duk ayar za ta ɗauke su wa ya yadullu ala zalika Ya ce yana cikin abin da ke tabbatar da cewa a wannan ayat za ta ɗauki wa'annan manoni guda uku duka baki ɗaya ihtijaju amr bin al-as biha hina lam yaktasil bil ma'i wala taqtulu anfusakum abdullahi dan amr dan as suna tafiya manzo Allah ya aike su sahabbai a cikin tsananin sanyi sai jaraba ta same shi sai aka ce ai dole shi yayi wanka jama'a ma'ana ba malamai bane sahabbai ba akwai sassauci akwai wani ilimi akwai fatawa akwai mene da menene suka ce a sai dai mutum ya yi wanka ko ya mutu yace shi dai ba zai yi wanka ba don Allah ce la an fusaku. yanzu a wannan hali cikin tsananin sanyi a cikin sahara in yi wanka da ruwan sanyi mutuwa zai wani kuma wani sahabin da ya tambayi yan uwansa kuna da sassauci yadda za a yi suka ce babu wani sassauci sai dai ka ɗauki ruwan sanyi ka yi wanka a cikin tsananin sanyi duk sanyin da ka sani kano ko maiduguri ko sokoto bai kai rabin sanyin da ka za ka sani ba a cikin kasar hijja a kasar makka a kasar saudiya yayyai dabara suka ce a'a ai ba yadda za a yi sai ka sai dai ka yi wanka sai ya ɗauki ruwan sanyi sai ya yi wanka sai ya mutu da labari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qataluhu Allah ala sa'alu izlam ya alamu wa shifa'u li su'al yace sun kashe shi Allah ya kashe su magana ce ba ana nufin manzo Allah ba ya musu mummunan addu'a muguwar addu'a bace bakar addu'a bace ba ce qataluhu Allah me ana tambaya me maganin jahilci in ba tambaya ba abinda ba sani ba su tambaya ba sai ba sassauci sai ya dauki ruwan sanye sai suka ce to abdullahi dan amri dan asu sai ce a'a shi ba zai wanka da ruwan sanyi ba zai kashe kansa Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima inna Allaha kana bikum rahima Allah madaukin sarki mai jin kai ne yana jin kanku yana son bayansa wa ma yaf'al wa yaf'al ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ومن يفعل ذلك أي القتل au aklu amwalin nasi batilan aka ce waɗannan abubuwa wanda ya yi su zalika udwanan saboda zalunci ba mantuwa ba ba tilas ba ba jahilci ba a da gangan wa zulman da zalunci fa saufa nuslihi naran Allah madaukakin sarki ce a sannu za mu saka shi wuta wa kana zalika ala Allah yasira ai masa azaba abu ne mai sauki wajen Allah madaukakin sarki to sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya shimfida kuma wani ka'ida yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in tajtanibu shar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in kuka nesaci kaba'irai manya-manyan zunuban da aka hana ku nukaffir a sayyi'atikum za mu kankare muku kurakuranku to menene kaba'i menene sayyi'a menene nukaffir ankum kaba'i menene mecece menene kaba'i kaba'ir zunub menene kaba'ir mhm mhm mhm mhm duk wannan kaba'irai ne ha ta yi ce nukaffir a sayyi'atikum da zarar mutum ya daina shi ke sai ya zama a'a sai ka yi aiki kuma ka nisaci manya-manyan zunuban ka yi aiki kuma na ka roki Allah sai Allah ya gafarta maka wa nudkhilukum mudkhalan karima mudhalan karim shine aljanna kenan to sai malamai suka ce kaba'irai yanzu ya yi lissafin ka ka kaza da ba'irai ce kamar zina kamar shan giya kamar menene da menene to malamai sun kari juna ilimi menene ka me kaba'irai wani suka ce dukkan zunubi kabira ce sai dai in aka haɗa ta da waninta sai ta zamo kamar sagira wace zamo kamar zina ya ce zina kabira ce to sai aka ce to in za a haɗa zina da shirka kuma ba eh shirka ta fi ko to suka ce to in za a hada zina da kafirci zina da shirka sai kamar zina ta zamo mai da dan sauki kan kafirci da shirka ba haka bane ba to sai ce wa kad ikhtalafa ahlul usuli fi tahqiqi ma'anar al-kaba'ir malamai sun ƙari juna ilimi a cikin menene za a tabbatar da cewa su ne kaba'irai kuma fi adadiha shin kaba'irai suna da adadi ko ko a ba su da adadi fa amma fi tahqiqiha yace tabbatar da mecece kabira faƙila aka ce inna zunuba kullaha kaba'ir yace duk zunubi kabira ce don malami ya ce malam ya ce muna idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sigariha eh, fala tanzur ila sigarihi ko walakin unzur ila man asaita wannan laifi da kai gani kankani din nan a ka wanda ka saba wa din nan shi kankani ne to laifin ya zama babba ke ba haka bane ba sai ce duk wani laifi kabira ne wa inna ma yuqalu li ba'dha saghira bil idafa ai ana ce ma wa'ansu laifuffukan kanana ne saboda izafa in aka danganta kaza da kaza in aka dangana kaza da kaza shine kaza sai zama kamar sagira wace zama ba wai sagi a'a saboda wancan ya fi ila ma huwa akbaru minha kama yuqalu az-zina saghiratun bil idafati ila al-kufri zina babban laifi innahu kana fahishatan wa maqtan wa a sabila ba haka bane ba to sai aka ce ga mazinaci ga kafir eh ga mazinaci ga mushriki eh to shine sai wannan sune aka ce fiqhul awlawiyat a cikin duniya wata mata tana tare da mijinta tana son shi yana sonsa su sun hayayyafa sai ta musulunta sai ce ba zai suke ta ba ta ce eh za ta zauna da mijinta tana son shi kuma da shari'a da zarar ta musulunta me ke tafiya aure ya baci da zarar ta musulunta shi yake musulunta za a iya ba shi ɗan lokaci kaɗan amma in yake ya ce shi ba zai musulunta kuma yana son matarsa kuma tana son shi ta ce ta yadda bai musulunta ba za ta zauna da shi haka sai manyan malaman duniya duk suka ce a a ba zai yiwu ba ko dai ta fita ko ta bar musulunci eh yayi ne ba haka bane ba sai wani malami ya ce a a ta rika musulunci tana karkashin shi aka yi ca yan zafi ko dan mai dan mai sai ce to yanzu in kuka ce ta rabu da shi ridda za ta yi in kuka kyale ta tana zaune da shi duk abin da ta yi da shi sunan shi zina amma tana musulmanta wanne ne ya fi in aka ce ta rabu da shi za ta yi ridda ta bar musulunci in aka ce aka kyale ta tana zaune da mijinta in an ce in kun ce auren babu shi ya mutu tana zaune da shi duk sa ne sadu da ita ta yi zina kenan to zina da za ta yi su shekara ɗari zina zina zina zina sunan shi ne laifi ga musulunci ga sauran abubuwa duk ta yadda su in an zo lahira aunawa za amma aka ce mata a'a dole ki rabu da shi ko ki bar musulunci sai ta ce a'a za ta za ta zabi ta bar musulunci to wani gata ta na aka yi mata an fahimci wannan fikin an fahimta in kai ne wace fatawa ka bayar duk malamai suka yi ca a duniya ga shi an ce lahun na hilu lahun na hilu in kai kaza kaza kaza yana tana musulunta babu aure tsakanin su sannan kuma a ce ta zauna karkashin sa sai ce eh ai ta ba ku zabi ko ta saura tare da shi ko ta yi ridda ta bar musulunci yanzu kuma an ba ku zabi ku zaba mata daya daga nan zafi za su ɗan zafi za su sauko kenan ko ta zauna da shi ko ana can Allah ya sa ya shirye musulunta al'amari sai su tafi daidai amma in aka bar sabon shekarar su nawa suna tare kuma sun hayayyafa Allah ya sa haske zuciyarta ta ita ta karbi musulunci in ba gaba ai za ta iya kin karbar musulunci kuma ta karba sai aka ce sai ai mata hukunci da mai zafi wani malami ɗaya daga hannu ya ce a ba kar ai mata wannan a barta dan me za a barta ai ba aure tsakanin su yace eh ba aure tsakanin su karshe duk abinda karshen abinda za ku ce ba zina ba ba ga bane ba haka ne ba yadda za ka yi sai ka bude kwakwalwarka amma kana kallo ta tsudan kankani gefe dan abin da ka karanta duk shi shige arba'una hadisi nawai kai ne mai fatawa kai ne mai zafi kai ne mai kafartawa kai ne mai musuluntarwa maimakon ka gyara sai ka yi barna don Allah wannan malamin bai ya manyan malaman duka ba fahimta ce Allah ke ba a lokacin su ba su fahimci haka kuma daga ba duka suka yadda da cewa dai abin da ya faɗa da shi ne daidai ido da kafirci da laifi kafirci ai karshen matsala kenan kafiri in ya je kafiri in ya je lahira zai shiga wutan jahannama kuma zai dawwama a ciki musulmi duk laifin da ya je da shi in ba shirka bane in Allah ya ga dama ya gafarta masa in Allah bai ga dama ya gafarta masa ba ya za a yi sai a sa shi wuta gwargwadon laifinsa karshen al'amarinsa ne akwai bambanci ko ba bambanci to shi ne irin waɗannan abubuwan shi ne shehu usman yake bincike su shehu usman sun yi karatu fa sun yi karatu fa ba su gaza duk gabas ba fa eh, sai amma sai aka samu rashin sa'a sai duk littattafan su kokarin su da aka yi duk sai aka danne su ba ba ba fito da su ba shi ne yake magana maganan da yake fada ce ai mace dole a bar ta je ta koyi ilimin addinin musulunci ce matarka abin da yake wajibi a kanka farko ma sai da kace kace da malamai kenan za su je ko ina suna karantar da mutane suna wa'azi a je ko a mutu a je ko menene in matan aure ne ma za su karantar da matan kowa matarsa ko fatiha bata iya ba ba zai iya zama ya koya mata ba bai wasa ce ka ce gaskiya bai wasa tana tare da shi tana masa hidima ko fatiha bata iya ba ba shi da hakurin da zai zauna koya mata amma zai je wa'azi kaza za a je ai kaza a je ko a mutu a yi laksa a yi wa'azi sai ce wajibi ne akan ka karantar da matanka farko kenan in ba za ka iya ba ko ba ka da dama sai ka kawo mace da za ta karantar da ita in haka bai samu ba sai ka kawo namijin da zai karantar da ita in haka bai yiwu ba bai samu ba a farlanta cewa kada Allah kawo wannan tsakanin gida ta je makaranta ta yi karatu din nan sai ta je ta yi abin da ba a so ta yi fasikanci ya ce ai ya fi sauki da abarta tana zaune ɗaki ba ta san tauhidi ba tana shirka yace wannan in ta zo ranar lahira auna laifin da za a yi gashi kuma ta san tana kadaita Allah ta san tauhidi ta san ibada baki ɗaya na tafiya aunawa za a yi amma wancan da ke cikin gida ba ta san tauhidi ba ba ta yi alwala ba ba ta yi sallah ba tana shirka tana bid'a tana sihiri yace ta je lahira kai sai wuta za ta shiga fahimta kenan Allah yake ba bayansa manyan malamai amma ka karanta abu kaɗan kaje shikenan kai bangare ɗaya kake kallo a'a ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka bi malamai sun koya maka wannan tafiyar ma ya aka faro ta ya ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna muna ba ina wannan muka yi magana farkon sati yace dole ne a yi fushi ka fara abin da aka faɗa ma in ka fara wallahi tallahi zaka ga canji zaka ga canji eh ba haka bane ba wallahi tallahi ka fara ko ba ka son ta sosai ita cewa kana son ta ai kina da kaza ai kina da kaza wallahi sai ga ya zamo haka ke ma haka sai ga ya zamo haka ai tarbiya ne kiranye ake ma abu sai zo an fahimta hmm. an fahimci darasin yau ko aha zina babban laifi ne babban zunubi ne wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila da sai aka ce ga mazinaciya ko ga mazinaci ga mushriki ko ga kafiri da baki kir gara mai ba haka bane ba wanda yana da alkhairi yana da laifin shi kuma yana sallah kuma ya da ya shirka ba ya da ya bid'a shi ke nan laifinsa in an zira lahira aunawa kenan wa nadau ba al-qist li yawm sai aka ce me wala tuzlamu an fahimci wayannan mas'aloli eh <laughs> tambayi ne ai ba ba guje ne ai ba shekara saba'in ta ce sai ku je ku musulunta ni shekara saba'in ka za ta bata taba ganin ruwa ba a ce su na je na wanke ta sai dai wa'annan suna zo je su musulunta shekara ta saba'in ka za ta bata taba ganin ruwa ba in yayi karbi musulunci ba sai ya yi sarki ba shi kuma baya so to ya za a yi da shi <laughs> ga musulunci ba alwala ko ba sarki matsaloli suna da yawa suna da wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk matsala an aka kawo shi ba wani ya zo ya to wata mun karanta ba muna cikin karatu ko muslim ne ko buhari ko menene wata mata ce ta ce an hana kukan kera ba haka bane ba in kuntura sai ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani suna dina bashi zamanin jahiliya sun yi mini kaza ina son rama musu manzo Allah ce ta je kirama musu daga nan shike kar kuma a koma eh eh kukan kera ba eh ai mas'aloli sai ana bin su a hankali kuma sai ai karatu kuma sai an tarbiyyantar da kai sai an koya maka abin da kake gani din nan haka yake to amma me ya fi shi akwai abin da ya fi shi ko ko a'a shine ya fi ai wannan mas'ala ta wannan mata da ta musulunta kowa ya fahimce ta ko kowa ya fahimce duk malami zai bada fatawa abin da ya sani cikin fikihu ai haramun ne ba aure tsakaninsu ba aure la na hillu lahu ko ba ga bane ba ba aure tsakanin su eh to ba aure tsakanin su amma ta riga ta karbi musulunci kuma ta ce tana son mijinta ya za ta yi in an ce ta barbu da shi ga ƴaƴa za ta bar musuluncin garan ta rike ƴaƴanta da ta rike musuluncin a wajenta to agajin da za gatar da za a yi mata yi eh zaman ki da musuluncin to zaman da suke da mijinta fa karshen abin da za ku ce baki ɗaya ku ce zina shi kenan sai ba ba <laughs> suna tafiya aka sa kasetin buhari ana magana lokacin ko buhari ne muna cewa ai yanzu kowa ba shi da full current a hannun shi sai kana da kuɗi shine kake da cikakken iko a hannunka amma in ba ka da isasshen abu sai ka iya ka kawo abinci da safe da rana da daddare sallah ta kai ka kawo kaza to shine zaka tsawata kai tsawa mace ta ji amma kullum ku yi hakuri ku yi hakuri ana faɗa shi wani ce saki kashe kashe kashe kashe wannan malamin na ba ni da ra'ayin shi amma wannan magana da ya fada gaskiya ya ba ni da ra'ayin shi <laughs> amma wallahi wannan magana gaskiya ya fada ya ce shekaran jiya jiya a unguwanmu wani dattijo ya tashi yana tambayan matarsa ina wace ina eh, ina tafi ce a ya kake damu ina wace ina wace ina wace a'a ba dai su da ba ba dai abin da kake gudu kake nan zina ba kana iya ba mu abinci yanzu kana iya mana kaza kana iya mana kaza nan sai maganar ta mutu wal qublatul muharrama saghira bil idafati ila zina mutum kuma ya kama macin da ba tashi ba ya sumbance ta ya taba dora ta yana da menene kaba'i ne to in aka hada wannan kuma da zina ba wanne ne ya fi muni eh zina ta fi muni وقد روي نحو هذا عن الإسرائيلي والجويني halu قالوا سكتي المراد بالكبائر abin abinda ake nufi da kaba'iran zunubai allati yakunu ijtidabuha sababan li takfiri sayyiati hiya shirku wastadallu ala dhalika bi qira'ati man qara'a in tajtanibu kabira ma tunhauna anhu inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa ma duna dhalika liman yasha wa qala jama'a abbas daga abdullahi dan abbas yanzu za mu zo ta'arifin kabira mecece kabira menene kaba'irai an karbo daga abdullahi dan abbas ya ce alkabiratu in aka ce kabira kullu zambin duk wani zunubi khatamahu allah binarin aw ghadabin aw la'natin aw azabin yace duk zunubin da aka Allah ya rufe yace yace me wuta ko fushin Allah ko la'ana ko azaba wannan zunubin kabira ne wa bin mas'ud abdullahi dan mas'ud yace al kaba'iru ma nahallahu anhu fi hadhihi sura ila na aya yace daga wannan sura zuwa ayoyi 33 duk waɗannan abubuwan da Allah ya haramta kaba'irai ne qala sa'id ibn jubair kullu zambin nasabahu Allah ila an-nar kabira duk zunubin da aka dangata zuwa wuta sunan shi kabira wa qala jama'atun min ahli al waɗansu malamai suka ce alkaba'iru kaba'irai kullu zambin rattaba Allahu alaihi alhadda bil laifin da aka saka mishi haddi aw sarraha bil wa'id ko aka yi narko aka ce wanda ya kaza haddi shi kaza ko ko akwai kaza narko kenan fihi wa qila ghairu zalika mimma la ta fi tatwilish bi dhikrihi malamai sun kawo ɗannan abubuwa da yawa suka ce wannan shine kabira wannan shine kabira wannan shine kabira to amma abinda hankali ya kwanciya shine magana su ibn abbas da wannan da muka karasa to kabirai suna da adadi ko ku guda uku ne ko hudu wa amma wa amma al-ikhtilafu fi adadiha malamai sun ƙari juna ilimi a cikin adadin kaba'irai faqila innaha sab'un وقيل سبعون وقيل سبعمائة وقيل غير منحصرة wasu ce kaba'irai guda bakwai ne yace a guda saba'in ne wasu ce kaba'irai sun kai ɗari bakwai walakin ba ba akwar min ba'adin sai dai waɗansu sun fi wani ne saboda mai wa qad thabata fi sahihaini wa hima min hadith abi huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ijtanibu as-sab'al mubiqat ku nesaci laifuffuka guda bakwai masu halakarwa qalu wa ma hiya ya rasulullahi sai suka ce wanne ne wannan laifuka guda bakwai masu halakarwa qala sai ce ashirku billahi wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa sihr wa akalu riba wa aklu mal al-yatim والتولي يوم الزعف wa qazful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat yace wa'annan sune ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku ne saci laifuffuka guda bakwai masu halakarwa shine manzo Allah ya kawo wa'annan guda bakwai wa thabata fi sahihaini wa ghayrihima min hadith abi bakrata qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ba za ku so da baku labarin babban kabirai ba wanda ya fi girma ba kulna bala ya rasulullahi sai muka ce muna so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce al ishraku billahi yin shirka wa uququl walidaini da saba wa iyaye wa kana muttaki'an manzo Allah na kishin gida ne fajalasa sai zauna wa qala ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakan akbarul kaba'ir ashirku billahi sa'annan ukukul walidai ma'ana iyayenka biyu suna da haƙƙi akan ka kai musu biyayya mun ji kisan jureji ko jureji wannan bawan Allah ko yana sallah uwarsa bata sani ba tana jureju yace ya Allah sallata uwata ya Allah sallata uwa su uku ba ta sa abin da yake ciki ba ca take ya yi fatali da ya yi wacce kali da ita ne sai ya Allah wannan jureju Allah kada ka kabirarsa sai ya yi arba da karuwai ya yi arba da karuwai ko bai yi arba da karuwai ba ya fahimci kuskurensa ko bai fahimci kuskurensa ba to a wannan lokacin da yake sallah mahaifiyarsa ta kira shi ya kamata ya yi eh Allah manzo Allah na ga ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyiku wa lamu anna Allah yahul bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharuna to amma mahaifinsa ba ta abin da yake ciki ba da ta yi kira bai ansa ba sai ma zai gama wannan ibada shi amsa kiranta eh eh sai sai ya yi ba kana sallah bane sallah nafila raka biyu kana yi ko dubu zaka yi da kai raka biyu ba shi ka sallame ba ka amsa kiranta ko ka bi ta har gida an fahimta shi al-akbaru kabair shi ce al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa kana muttaki'an fajalasa wa qala ala wa qawlu zur ma'ana ƙarya da shaidan zur an hada su da shirka wa fi lafzin inda al-bukhari an ibn Amrin annu sallallahu alaihi wasallama wal yaminul ghamus da rantsuwa na ƙarya rantsuwar da za ta halakar da mutum wa akhraja shaykhani wa ghayruhuma an ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna akbar al-kaba'iri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zinubi mafi girma ayyal ana rajul walidayhi mutum ya la'anci iyayensa qalu wa kaifa yal'anu rajul walidayhi yaya mutum zai la'anci iyayensa qala yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu kai ba za ka la'anci iyayenka ba amma ka zage shi ya zagi iyayenka kai ka zagi iyayenka kenan dan da baka zage shi ba zai zagi iyayenka ba wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu ka zagi uwarsa shi ma ya zagi uwarka kai kenan ka zagi uwarka ba shi ba an fahimci malamai inda yadda suke bi suna zama wannan lafazi ne akbarul kaba'iri kabira ba manzo Allah ya fada ba wa ni bin mas'ud qala an karbo da Abdullah dan Mas'ud Allah ya karama masa da yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim ayyu dhanbi azamu inda Allah Abdullah da Masud ya manzo Allah wani laifi ne yafi girma wajen Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sa ma Allah shirka kuma alhali Allah shi ya halicce ka akwai abin da yafi shi girma cikin laifi qultu inna zalika la'azimu. sai na ce lallai wannan abin yana da girma summa ayyun sa'an nan bayan shirka wani laifi ne kuma ya fi girma kala an taktula daga makafata ayyata ama ma'ak wala taktulu auladakum khashyata imlaki nahnu narzuquhum wa iyaku. ka kashe ɗanka don kar ya ci abinci don kara gudun talauci qultu sun ayyu sa'an nan sai kuma wanne ne kala an tuzaniya halilata jarik kai zina da matan makocinka akhrajahu bukhari wal ahadithu fi jidal al kaba'ir wa ta'yinha kathira ko kathiratun jiddan faman rama al wuqufu ala ma warada fi zalika fa alayhi bi kitab al zawajir fi iqtiraf al ya tattara duk kaba'irai wa'lam أنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيئات وعن ابن مسعود ذو أن مسألولي da aka karanta su ana faɗa ne don kada ka yi sakaci da laifi kana kana manzo Allah alishraku billahi wa qawlu zur ƙarya shaidan zur da ƙarya da shaidan zur yanzu ƙarya ƙarya ba ta zama abin ƙarya ba ta zama ruwan sha ba ta zama kamar ruwan sha kamar man shafawa da ɗan kasuwa da ɗan siyasa da mai mulki da wane ne da wane ne mutum yana shugabanci yana jagoranci amma ai sai mutum ya je ya karya ai siyasa ne ai wane ɗan siyasa ne kuma yayi kabira ba akbarul kaba'ir ai dan siyasa ne ai dan siyasa ne sai aka waye gari mutum yana jagoranci yana maka magana duk abin da yake faɗa maka kai ka san ƙarya yake faɗa shi ma ya san ka san ƙarya yake faɗa ka san ya san ka san ƙarya yake faɗa ya san ka san ya san ƙarya yake faɗa to ina za a kwana shi yasa ba yadda za a yi hankalin kai kwanta da shugabanka abin da yake rikita ma mutane lissafi kenan rayuwa rayuwar Najeriya me yake rikita ma mutane lissafi menene abu mafi wahala a cikin rayuwar da ake ciki Najeriya in ana magana Najeriya dan ita muke shi ciki fa wasu su kasashe in ka ga abin da suke ci sai ka ce Najeriya tana cikin aljanna ne menene ya fi rikita ma kowa lissafi a cikin rayuwar Najeriya eh eh rashin tabbas a cikin komai rashin tabbas a cikin rayuwa shine yake rikita mutane lissafi wannan kishiyar za a yi mata za su zauna lafiya ko za ta zo ta rikita mata lissafi wannan abin da zai yi wannan matar da zai auro zai zauna lafiya ko za ta rikita mata lissafi wannan gidan za ta shiga za ta zauna lafiya ko za a rikita mata lissafi wannan abin da zai yi wannan maganganu da suke faɗa wannan dukiyar mutane da ke hannunsu za a biya wannan za a yi kaza yaushe duk wannan rashin tabbas cikin komai shi ya sa jikin kowa ya la'asar ya sanyi ba wanda ke jin daɗin halin da ke ciki har aka waye gari Najeriya hakkinka ba hakkinka ne sai ya shiga hannunka hakkinka an tabbatar hakkinka ne duk bincike hakkinka ne kuma an tabbatar amma sai kai wata nawa kana jira a ce gobe za a baka jibi za a baka gata za a baka har ka gaji ka ci bashi har ka gaji kuma yana nan hakkinka ne kuma hakkinka ne ba hakkin wani bane kuma an ce za a baka kuma kowa na gani tun daga shugabanni har waɗanda ke da fada a cikin wannan kowa ya san talaka na cikin wahala dangane da rashin tabbas a cikin samun hakkinsa shi yasa kowa sai zama baya jin daɗin rayuwa kana cikin kasarka da iyalanka da gidanka da sana'arka amma kullum kana cikin zillimi baka jin daɗin rayuwa saboda me saboda yadda al'amura ke gudana yadda al'amura ke tafiya yadda al'amura ke kai kawo ba wani haƙƙi naka da zaka samu a kan lokaci ba wani wanda zai ce alaisa minkum rajulun rashid alaisa minkum rajulun rashid ya ku masu shugabanci masu jagoranci ba za ku tausaya ma talakawa ba dukiyar kasa duk tana hannu talaka sai abin da kuka tsakuro kuka jefa masa shi kuma ya gagara ina zai sa kansa kenan ya zai ji dadin rayuwa kenan ya zai daga kansa a cikin iyalinsa kenan ya za a yi tsawa a cikin iyalansa matarsa da 'ya'yansa a shaurare shi kullum yana cewa ku yi hakuri ba abincin safe ba na dare ko shaidar rana kadai ku yi hakuri sai a yi hakuri ga abin da ya samu sai a ci da hakuri kuma ya zo ya musu tsawa ya dace da shi ai bai dace ya tsawa ba kenan ko to ai ma'ana karshe baki ɗaya mutuncin shi ya zube kenan ba sata yayi ba ba zaman kashe wando yake yi ba yana aikin yana zuwa kullum yana zuwa har rayuwarsa ta kare a danka masa haƙƙinsa mana akan lokaci shi ma ya samu mutunci ya ji daɗi ya san shi ma ɗan adam ne kuma ana yi da shi yaushe wannan zai samu har mutane su samu zaman lafiya to shi yasa kowa za ka gani wannan ya furfure wannan ya fara koɗewa wannan ya fara mantuwa wannan yana tafiya ya manta abin da yake ciki wannan yana cikin daki zai dauko kaza ya manta wannan ya fito yana fitowa ba hula yaran sai ina hular. wannan yana sallah yayi kabli da baɗi rayuwa ta rikice ma kowa ba saboda komai ba saboda rashin gaskiya saboda shugabanni sun lazimci ƙarya sun mai da ƙarya kamar lemun sha kamar ruwa kamar man shafawa kuma manzo Allah ce kabira ce tana halakar da mutane Allah ma jina fi man hadai wa afi na fi man wa tawalla fi man wa barik lana fi ma atait wa qina anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man rabbana wa ta'alait nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma